يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذاك أولاد من سافية إشرين دقايق ga watan sha'ban watan takwas kenan bayan jira annai muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa madina dubu daya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da hudu ga watan hudu kenan minadiyar ta shekara dubu biyu da ishirin da daya to ga kenan azumi insha Allah yana kwankwasa kofa da kila saura kwana tara kenan ko takwas to Allah wani roƙon ka nuna wannan wannan wata muna cikin halin lafiya da halin aminci Allah muke da roƙo in ka riskar da rayuwar wannan wata kama mu iko yin azumi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi karatu da muke cikin littafin Ramadan durusun wa ibar tarbiyatun wa asrar na Sheikh Muhammad Ibn Ibrahim Muhammad a jiya mun tsaya a kan magana akan tarbiyyan yara mana shi azumin watan ramadan watan wata ne na tarbiyyan yara wata ne na kyautata wa yara ƙanana kamar yadda muka karanta a can baya wata ne na yi wa mahaifa biyayya to da haka kuma mahaifan wata ne na siyo 'ya'yansu biyayya saboda Allah subhanahu wataala yake cewa yusikum Allahu fi auladikum Allah yana muku wasiti dangane da ayyanku in kun mutu za a ba su gadon to kafin ku bar duniya kuna cikin wanda kai sanadi zuwa su duniya sai karshe a daura su kan tarba na gari hanya na gari nuna musu ayyukan shari'a koyar da su yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bauta musamman ibadar azumi za ka ma da cewar ta ake cewa ramadan shahar sila wata ramadan wata ne na tsara zumunta ba wata ne na yanke zumuntawa ba wata ne na cewa to ni tsakanina da wani har abada kan na ƙara ganinka a gidana duk abin da ya shafe ni karka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ka shi wata ramadan yana koyar da musulmi da musulma akan asara da mutsa tsakanin su malik ya cewa fa inna ramadan shahrul birri was-sila wata ramadan wata ne nayi wa Allah biyayya wata ne nayi wa iyaye biyayya wata ne nayi wa manya biyayya والصلة فالنصم والتعليل سالة زمنتا وشهر التعاطف والمرحمة فالنصم وتعليل سينجونا والمرحمة دجين قي فالقلوب تنين لذكر الله مالك تروس يا متعلي فنا توتفى دم أنبة الله سبحانه وتعالى والنفوس تستجيب ولداء الله زكاة متعلي suna amsa wa mai kiran Allah subhanahu wa ta'ala fala tara min jama'i zalika illa a'malan zakiya Za ka sau da wata ramadan ba za ka yi ba suna tunkurawa suna wani aiki sai dai ayyukan da ya kasance tsarkakakun ayyuka ne daga cikin tsarkakakun ayyuka shine kasa da zamanta wa qurban min rabbil ardi was sannan rayukan mutane suna ƙoƙari su kusanci zuwa ga ubangijin sama da ƙasa wanda shine Allah ملكا ولعل الحديث ها هنا يدور حول صلة رحم وفضلها والأمور المعينة عليها ولكن سوى مغنم أولا درسي شيني أبن ليش أفصال زمنتا دفل لدى دوتن دي صامو دكما الأمر أن دراسة كما كامنا وتنسال زمنتا سرعيوم مصمم أتمنى وتابع البركة وتر القرآن وتر الجنة وتر ليلة القدر لعل نفوسنا تنبعث إلى الصلاه وإلى مزيد منها سايكنتي زقاتهم يكنتي تنقلوا يكنتي سرسنا جبيغا سسالة من تنقيا ينسو دعين أوانسو دعبو كنم ما يكونسو دمات آليا كاتا وتفسير عن القطيع سايكنتي زقاتهم متاني ya kasance su hannu daga yankin zumunta watan'a an asbabiha sannan ya kasance su nisanta daga dukkan sabon da ke samu ke yankin zumunta malaka ta ayyuhar sa'imuwar kira ya kuta da masu azumi masu fuskantar wannan wata watan albarka watan alkur'ani laqad tazaharat an-nusus ash-shar fi 'izami sha'ni as-sira nasu sana alkur'ani da kuma nassosa na hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yawaita wajen sha'anin sada zumunta wa fadluha wa tahziru min qat'iha da fadlan sada zumunta da kuma jan kunnan kowane musulmi kada ya kasance ya yanke zumunta ubangiji mahalicin yake cewa wattaqullaha wa tsoron Allah wattaqullaha allazi tasaaluna bihi ya ku musulmai ku ji tsoron Allah wanda kuke tambaya dan shi dan Allah ka mun kaza wal arhama haka ku ji tsoron zumunta karfe ku yanke ta ku tsara da ita ko da ya kasance a cikin yan uwan naku akwai wanda suke ɓata muku rai wa qala azza wa jalla mahalikum yake cewa fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum me idan ya kasance kuka juya baya ku yi barna a ban ƙasa wato ƙafi'u arhama ku ya kasance ku yanke zurutanku ula'ikan lalzi la'anahu Allah masu barna a ban ƙasa da masu yanke zuruta ku ne mutanen da Allah ya ne musu mana duk mutumin da ya kasance yake barna a ban ƙasa tsinanne ne mutumin da yake yanke zuruta tsinanne ne da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala fa'asamman sai Allah ya kuma da su wa a'ma absaruhu sannan Allah fatara ya makata daga nufin ba sa ganin hanyar da take ta daidai wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam farja kada annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yadkhul aljannata qati me yake zamanta ba da shiga aljanna ma'ana duk mutum da ke da yanke zamanta to sai dai gana shiga aljanna shi yana san Allah tsayin yana san hannun abu kenan wannan hadisin imam bukhari da imam muslim suka rawaito sannan man zalaka ta hadisin anas man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi duk mutumin da ke faranta mai rai an yubsata lahu fi rizqihi a shin fada mai arzikin shi a shin fada mai arzikin shi mana ya samu rayuwa cikin sauki ba tare da kunci ba idan aka ce an ce kuna mutu arziki ba ana magana ce maloniya na unguwarku yawan sai ka fi kowa kuɗi a ya kasance rayuwar ta sauƙi allah ya rufa maka asiri ba mai jinka wa sa alahu fi asarihi sannan a jinkirta mai ajali idan allah ya rubuta dai shekara tamanin allah ce mana ku rubuta dari idan shekara dari na ce kowa shi yi da ishirin sau da mutum ne mai tare da wanta bai kamata ya sun wannan lokaci ba amma mutum ya sadar wasu ake kai kuwa shi kawai sittin nan arba'in da biyar na ya wai da bai ya da wasa za ka yi manzo Allah ke cewa duk mutumin da ke faranta mai rai a shi faɗa mai arzikin shi sannan kuma a jinkirta mai ajanin shi ya sarar da wasa ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga na shakka wannan hadisi shara sai ga duk mutum da ke sa da in ma ya kasance duk sallah ko duk bayan wata shida mutum ya hau mota ya je ya sada zumunta in ma ya kasance ta ɓangaren taimaka yan uwan musamman muna fuskantar watan aljanna ta yiwu lokacin da ka taimaka musu wani mala'ika ya ce lallai kai ma Allah ya sasanta maka yana abin da ka musu Allah na amsawa shi ke da mutum sai aljanna Allah muke riko da sadan manzon Allah yake cewa inna Allah khalaqa al-khalqa للي الله فيها لسها لسا لوكة الله لسها لسا حتى إذا فرغ منه القامة الرحيم ان لا يدمها لسمو سيسال من تاتتاجه فقال استكيت الله سبحانه وتعالى هذا مقام عائد بك من, من القطيع او أولا بقير يا الله إنا نيمان طريق ريكا لغا دكا سيدي تدينكيني ma'ana duk mutum da yanke ni ina neman tsayi daga gare shi sai da zumunta ta fara wannan wannan magana qala na'am sai Allah ke ce mata eh amma tarbaina an asna man wasalaki ashe ke ya sada zumunta bakki burin bakki fatan na sada wanda ya sada ki da rahmata ma'ana duk mutum da ya sada zumunta to Allah ne ya sada shi ga rahmata Allah ka sada mu zuwa ga rahmata wa akhta man khata'aki sannan kuma na yanke duk wanda yanke qalat bala tace ya Allah ina son haka don mutumin da ya sada ni to ya Allah ka sada shi zuwa ga rahamarka sannan don mutum da ya yanke ni ya Allah ka yanke shi daga rahamarka qala fa zalika laki Allah ce to wannan shi naki mana alƙawari na Allah duk wanda ya sada da mutum to Allah zai sada shi daga rahma haka alƙawari na Allah wanda Allah baya saba alkawari duk mutumin da yanke zumunta to Allah zai yanke shi daga rahmar shi Allah ta yi wa haka ya tabayyana aizamu sha'ani sirati cewa annaha shi'arul imani billahi wal yawmil aka. da ka haka ne daga bayyana gare mu girman sha'anin sada zumunta sannan ita sada zumunta wata alama ce ta imanin bawa alama ce kan mutum ya yi imani da ranar ƙarshe wa annaha sababun fi baƙin rizki wa tsolil umur sannan ita sababi ce na Allah ya shimfiɗa mutum arziki wa tsolil umur sannan rayuwar mutum ta tsayi a nan duniya da kuma lahira wa annaha tajlubu silata Allah lil wasil sannan ita tsara zamanta tana janyo wa mutumin da ya kasance ke tsara zamanta تسيما الله لسان والنمان دو أقرانه ثم إنها من أعظم أسباب دخول الجنة سارة منتا سنة تنصب ضبا دسكي سارة مكون دو الجنة مسمى كان فستان سمتان لأنك ربع الجنة عفوا غري هذا دو أقشوا سارة وضان مسمى من فستان سمتان وتر وضان وتر دينا شقاء أنا سيوان غوتر تقوفوا فرع الجنة أنبو ليسوا أكيدا قوفه وتوفه عن كل سوء وهي من أسباب تيسير الحساب سالة منتا يرى سكسف بوان دكيسا الله وتنه السيساوي ويسوكي أدر من ذا الله كل من ذا الله نتوى الله محاسبني حسابا يسيرا يا الله كمن يسابي ويسوكي اللهم حاسبني حسابا يسيرا يا الله كمن يسابي ويسوكي da ka Allah subhanahu wataala in ya mutum sami sauki to dan dai bawon Allah zai ji daɗi wa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yu'asabu hisaban yasira Allah kitabun mutum da ka danta mai littafin aikin shi da hannun shi na dama fa sawfa yu'asabu hisaban yasira sannan Allah dai mai sami mai sauki ya Allah muna roƙonka ka mana hisabi hisabi mai sauki wa takfiru dhunub sara zumunta yana cin sabuwan da ke sa Allah ya kankare wasu zunubai a kankare su baki daya wa ta'miru diya sara zumunta yana cikin sabuwan da ke sa Allah ya raye gidajenmu gidajenmu su rayu da karatun alkur'ani da ambatan Allah su rayu da yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyya maza Allah ki ta tona hadisi yake cewa lallai tsara zamanta da kuma kyautata makwabtaka ka kasance makwabci nagari ba ka cutar da makwabtanka da kuma kyawun halayya suna cikin ababen da suke wa mutum shekaru a duniya sannan kuma suna cikin ababen da suke sa gidan mutum ya kasance ya kawata da ambatan Allah ba da ambatan shaidanu ba wa zaf mai ta tasku sannan fara zamanta tana sun kuɗe wa bawan Allah mummunar mutuwa don mutu da kace ke sayar da munta da izinin Allah zai yi kyakkyawan ƙarshe ya Allah muna roƙon ka samu cikin bayan Allah wanda za su kyakkyawan ƙarshe wayya mimman sabaqat alai shara'i'u samawiyya ita tare da tana cikin ababen da shari'o'in Allah baki daya suka yi istifaqi a kansa wa aqaratuhu fitratu sabiya sannan ko na mutane halittar da Allah ya wa mutane تثبت الرسالة بتاع بني مكيو كما أنها دليل على كرم الله كما إذا الرسالة بتاع دليليني نكرمت المسلم وسيئة الأفق تنكما دليليني نيلوان إرجم مسلم كودا مسلم يقعتا وكري ذاك وقلك صار في أسكين ذوتا وتقيل أبو كيكا أنقوا وتا ساتي وغيش وكرقوا يتكرش يا وانا فلا يوم غنشا كركدا ولا من كيف تكانوكم وطيب المنبت وحسن الوفاء سنن سارد متى ينا سكين كيكاوة ساتنكو واندبا من لأكي على الجنزوية وصلة الرحم مدعاة لرفع لرفع الواصل سارد متى سنا سكى الله سواك لا يتوقف مثال إتا وسبب لذكر الجميل سنن سوى بيني نعم وسوى معناه zai saka ya kasance ko bayan ka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala za ka ga ana ambaton mutum ambaton mutum wa mujibatun lishuyu'il muhabba sannan da zumunta yana wajabtawa mutane su ji suna son mutum wa izzatul mutawassirin sannan kuma zai kasance wanda ke da zumuntar su za ka ga suna ganin girman mutum sosai ayyuhas sa'imun al-kiram ya ku taron masu azumi masu fuskantar watan alkurani وتر رمضان وتر الجنة وتر درا ليلة القدر وتر غافرة صله الأرحام جد القطيع سر المسافة إتكيشر ينكا بمجاتي وهي كناية عن الإنسان الأقربين من ذوي النصب والأصحاب ذاك إتى كناية أكل كوتة موقف الفنكة من ذوي النصب وانجا كنت يتوى ذو نصبك ولا إنقواني نجيني baki ɗaya ‘yan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma ‘yan uwanka na bangaren mahaifi ‘yan uwanka na ɓangaren mahaifiya wal ashar da ma surkanka wanda suka aurar maka da mata masu baki za ka mutane kirki ne a wajenka karka zage su karka munanta musu su ma sun shiga cikin jerin ‘yan uwanka wanda musulunci ya umarni a kyautata musu wata kunu bi ziyaratihim wa tafaqqud ahwalihim da zumunta yana kasancewa ta hanyar ziyarta wa wa'annan bayan Allah ‘yan uwanka makusantanka danginka wanda suke kuma sarkanka wata bakudi akwalihim da kuma bincikan halinsu yawa ne yana lafiya wata ɗaya dai ba mu haɗu da shi sati ɗaya kwana biyu mai waya ba ko an ɗauke wayar ne abu wannan kai wani tafi da ce to me za ka yi mutu ke irin haka ina ruwan ka da kaga la shakka wannan ruwa tana bukatar ta dawo zuwa ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dawo ta gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rayuwa yadda manzon Allah kwana dai kwana biyu zai bashiki ina sabon shi ke wata ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawo yana shawagi a cikin garin Madina sai ya ga Abdurrahman ibn Auf sai yake ce kwana biyu wa ba sai a Abdurrahman yake ce mai ayya manzon Allah na yi aure ne ذاك من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتكشن ترارا أنغنشي أجكين سلم وزان لام دعاء تعال خير ذاك يقول تعالى بمستكال هال يوقع ذا كني والإهداء إليه لك واسك وتا أبن ذا الله يسلمك أباسك وتا والتصدق آلاف الدين عندكما لكما يوسلكنسو أباش سلك سلك والتطلب مع وديهم وغنيهم فلنكنسي أرنجة وسطاوة ميكونوكو دكما تلكس وتوكيل كبيرهم دكما جنوى ربانس إذا تأجنوا ماشي كر أوي رشي الفنجة ورحمة تغيير يسنك أنا يا راع أتكيوتو أدنجا مصرهما وتكون باستضافتهم وحسن استقبالهم ذاك وان يجوز تعوى سناك فانتيواني ألو تنكر وحسن استقبالهم دكما كيكاو فسكنتلكم a lokacin da suka kawo mutum ziyara wa ibadihim wa musharakatihim fi afrahihim wa muwasatihim fi asrahihim sannan kuma da ta dinga girma masu da kuma tarayya da su a lokacin da suke fara ciki ka taya su fara ciki a lokacin da suke baƙin ciki ka taya su baƙin ciki wata kone su bitu a ilin raha sannan tsara da wuta tana kasancewa ta hanyar yi wa ku wanda ka ce ‘yan uwan naka da majibinta lamarin nasu kai ta musu addu'a Allah ya jibinta lamarin su wa salamatu sadri lahum da kuma a kasance zuciyarka ta kuma daga dukkan wani gilli da kushe a cikin zuciyarka a kansu wal hirsu ala nus'ihim sannan kuma gwade ta kan wasu nasiha sun bauɗi a musu nasiha wani wannan yarka ku ya wane barata barata wuce da kai hanya da suke mai kyau ya kasance a nan ga nuna musu hanya ta alkhairi da kuma nisantar da su daga hanya ta shari wa da'awatuhum ila alkhair da kira su zuwa ga alkhairi wal amrihim bil ma'ruf wa nahyihim anil munkar da kuma umartar su da kyakkyawan aiki wa nahyihim anil munkar da kuma hana su daga mummunan aiki wa islahi zatil bayyin idza fasalat da kuma gyara tsakaninku a lokacin da kanci aka samu batanci aka samu rashin fahimtar juna tsakaninku wa hadhihi as tastamiru hatta idha kanat salihatan hatta idha kanat rajul mustaqbalatan mustaqima wannan tsara da mutar tana kasancewa ne idan ya kasance wannan da mutar ta kasance ta gariti sannan kuma tsayayya ce amma idza kanat rahim kafiratan أو فاسقة فتكون بالعزة والتفكير أما لا يكن شيء وانت سنكسن شيء با مسلمي با فاسقين سيكين كيسو آه سيكسن شيء كولي بشي ذاك لك مسواء جيني كليك سارجا متنسو كمسواء ذي كسلا تد سورة الله وبطل الجهد في ذلك دكما كي يا أقرنك وجن وانت كان شيء فاسقي أسكنسو ya dawo ya wanda kasance ba musulmi ba ya dawo ya ba cikin Allah subhanahu wataala dan ya kasance a tafi tare a tsira tare fa idza ayatahu alhilatu fi hidayatihi ka an yara minhum ina da idan kasance kana ta kokari wani yan uwanka su dawo su ga Allah ya kasance sun yi taurin kai sun yi girman kai au an ya fafa nan sai an yartar yi ko kuma ya kasance kullum kana tare da su suna saba Allah suna zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kai kuma kana jin tsoron kar fa ka ji gaba zama da su ya kasance wata jaye ka wa ya hawi fi aibihim ya kasance kai ma sai ka sai ka ka tsundume da su a cikin wannan sabon Allah subhanahu wataala da ka sai mutum ya kasance ya kokari ya kasance ya nisance su amma yana da kyau ziyara ba da lokaci bayan lokaci Allah muke riko da da mu dura da rayira Allah muke riko ya ba mu ikon sare da mutan mu dan ka mu sauta suke mu Allah muke riko ya nuna mana wata Ramadana muna cikin halin lafiya da halin aminci Allah muke riko ya aminta da mu a cikin garukan mu Allah muke riko ya autar da mu a cikin gidajen mu Allah muke riko kamar albarka juna da rayira Allah ka samu cikin bayan Allah wanda ake yin su daga wata zuwa aljanna cikin wannan wata in Allah ka kai rayuwar zuwa lokacin إذا مو متقابلون وتين أنا ولا أقول كذكر بأيك ولا أنا خير منك أبايا كذكر وأذن مو نما وذن لك أبايا كذافر سامع زلقوم كذك أما يقوم ونذكر تو أنا مكر ولا تدم مدن هذا العيرة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كما باركت على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وإذ اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين الذين قضوا بالحق وبه يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم بمنك وجودك يا رب العالمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأنزل كفرة المشركين ودمر أعداء أعداء أعداء الدين واجعل لهم هذا البلد الآمن المطمئن الرخاء والصحب المسلمين اللهم إنا نسألك بأن لك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يلد أن تقبلنا حوائجنا وحوائج كل من دعانا أن ندعو له من ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما اللهم أنزلنا رمضان ونحن في صحة وعافية اللهم أنزلنا رمضان ونحن في صحة وعافية وقف لنا صيامه وإن قبلت لنا الموت قبل ذلك فاجعلنا من المقبولين عندك وإن قبلت لنا الموت قبل ذلك فاجعلنا من المقبولين عندك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم واخر دعوانا